Uh...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 من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة ومن رحمته ببئفة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جعله رحمة للعالمين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عامة المسلمين أمره الله تعالى بالاستغفار لهم فقال عز من قائل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأمر صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة إيقاع, إيقاع صلاة الاستسقاء عند حاجة الناس إلى السقيا عند حاجة الناس إلى المطر وهذا من الاهتمام بأمور الأعمى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله للأمة بالنصر عند الخروج للجهاد وهذا من الاهتمام بأمور العامة وهذا الباب باب الدعاء فيما يخص أمر فيما يخص أمر الأعمة من الأمور المهمة ومن الأمور الذي يجب على علينا معاشر المسلمين أن نهتم بها وخاصة معاشر هذا البلد الذي نعاني فيه من أمور مدلهمة من غياب الأمن من غياب الأمن وزعزعة الأمن والاستقرار وعدم السلام ومواجهة الانتخابات التي هي من الأمور المصيرية في الأمة والتي تحدد لنا من يتولى أمر هذا من يتولى أمر هذه الأمة وهذا الأمر من الأهمية بمكان فإن السلطان إذا صلح يكون ظل الله تعالى في الأرض فمن أجل هذا يجب علينا معاشر المسلمين أن نهتم بأمر الدعاء بأن يختار لنا من يصلح لقيادة هذا البلد ومن يكون أحب, ومن يكون أحب, أحب الناس وأرضاهم عنده جل وعلا بتولي أمور هذه البلاد وهذا الأفضل والأخسر بل الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو بالتضرع إلى الله عز وجل مثل ما شرع لنا التضرع للاستسقاء فهكذا نتضرع إلى الله تعالى بأن ينصب لنا بأن ينصب لنا ربنا جل في علاه ولي الأمر الصالح من الأخيار وأن يختار لنا من بين الذين ترشحوا لهذا المنصب فإن هذا الباب لا يصلح القيام به إلا المسلم لا يصلح القيام به إلا المسلمون فهم أهل الرغبة والرهبة الذين أمروا بدعاء الله تعالى رغبة ورهبة ابتداء وتأسيا وتأسيا بأنبياء الله تعالى ورسله فإنهم فإن الله تعالى امتدحهم بأنهم يدعون الله تعالى تضرعا وخفيا ويدعون الله تعالى في السراء والضراء ويدعون الله تعالى راغبين راهبين فعلينا أن نطبق آداب الدعاء خاصة فيما يخص العامة وهذا من دأب عباد الله الصالحين كانوا يتقدمون الناس في الاستسقاء وكانوا يتقدمون الناس في الحث على الخير والحث على, والحث على التوبة من أجل أن تنزل النعم وتزول النقم وقد كان من بعض السلف المداعبة كان كان يداوم على هذا على الدعاء للأمة كان يقول في كل يوم أكثر من عشر مرات اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في شعب الإيمان فهكذا يجب أن يكون أمرنا وأن لا نذكر أهمية الدعاء فحسب ثم كل واحد ينقلب ويرجع إلى نفسه ولا يهتم بأمر الدعاء بأمر الدعاء للعامة فحرصوا عباد الله على القيام بهذا الواجب فإنه يقول فإنه يقول الله عز وجل في كتابه العزيز قل ما يعضأ بكم ربي لولا دعاؤكم فإن الله تعالى إذا إذا صدقنا الدعاء له وتضرعنا له حق التضرع ورجعنا إليه بكثرة الاستغفار والتقديم وتقديم الوسائل وتقديم الوسيلة فإن الله تعالى يستجيب لنا دعاءنا وما والله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل, جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله, فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه في السر والنجوى وصلوا الله التقوى, وصلوا الله التقوى كما, كما سن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يوم مسلمين مجد أوران الله جل وعلا mu yi roƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta roƙon Allah taƙwa roƙon Allah Allah ya ba mu tsoronsa domin ba abin da yake shigar da mutane aljanna ranar alkiyama irin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a muna roƙon Allah ya cika Allah ya ba mu zukatanmu tsoron Allah da zai sanya su su samu guzurin zuwa saduwa da shi ranar alkiyama hudubanmu tana janyo hankali a kan muhimmancin addu'a kan abin da ya shafi al'umma yana daga cikin rahamar manzan Allah rahamar Allah da aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sanya shi jin kai ga al'umma da sanya shi jin kai ga talikai addu'arsa ta alkhairi ga al'umma Allah ta'ala ya umarce shi da ya nema ma muminai maza da muminai mata gafara wato wannan yana daga cikin abinda Allah da kansa ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yinsa wannan yana daga cikin kulawa da himmatuwa da al'amarin al'umma domin yayin da wanda Allah madaukakin sarki yake karɓar addu'arsa ya nema ma bayan Allah muminai maza da muminai mata gafara Allah to za su samu yafewar zunubai kuma da dukkan wata musiba da ka gani a ban ƙasa tana zuwa ne saboda zunubai dukkan wata albarka da take zuwa tana zuwa ne saboda yafiyar zunubai da tabbatar da'a a cikin al'umma yana daga cikin wannan himmatuwa da yin addu'a akan al'amarin al'umma yin sallar roƙon ruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaddamar da ita ga al'umma yayin da aka fuskanci fari yayin da aka fuskanci tsanani yankewar ruwan sama yana yin addu'a sawa'un akan mimbari ko kuma ya yi sallah ya fita filin idi ya yi sallah domin roƙon ruwa kan Allah ya saukar da ni'ima ya ɗauke fari yana daga cikin kulawarsa da al'amarin al'umma wajen yin addu'a ga sha'anin da ya shafi al'umma addu'ar da yake yi lokacin da za a fita jihadi yana cewa ba a ba yana ƙaddamar da du'afa raunana da fakirai su yi addu'a yana cewa ba a ba ku nasara ba a saukan muku da arziki illa saboda raunana daga cikinku saboda ikhlasinsu da addu'arsu to wannan ya nuna mana cewa yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmatu akan abinda akan yin addu'a ga abinda zai shafi al'umma baki ɗaya? domin idan al'umma ta gyaru ta inganta to kowa zai samu wannan rahamar Allah ce wadda za ta shafi kowa da kowa kamar yadda idan al'amarin al'umma ya taɓarɓare to kowa sai ya koka komai matsayinsa sawa'un shugaba ne shi ko wanda ake shugabanta ne sawa'un attajiri ne ko marashi ne sawa'un mai rauni ne ko ƙarƙarfa ne saboda abin da yake zuwa daga wato fushin Allah ba mai iya gogayya da shi ba mai iya fuskantarsa to mu a cikin wannan al'umma a wannan ƙasa tamu muna cikin gaba wadda yake mai tsanani gaba wadda take mai muhimmanci wadda za ta tike ya zuwa ga samun canjin mulki daga hukuma zuwa wata hukuma an fara kai koman neman goyon baya ta hanyar wanda za a zaɓa ya shugabancin ƙasar nan wannan al'amari ne mai girman muhimmanci domin wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zamanto shugaba nagari akan al'umma to wannan inuwar Allah ce a bayan ƙasa kamar yadda aka ruweto daga magabata na wannan al'umma masu hikima suna cewa shugaba na al'umma inuwar Allah ce a bayan ƙasa to don haka mu yawaita addu'a kan Allah ya zaɓen mana wanda yake shugaba na alheri ga wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake makka ya ga sifofi waɗanda suke za su ƙarfafa addini a cikin waɗansu daga cikin manya-manyan waɗanda ba musulmi ba da umar ibn al-khattab da amur ibn hisham abu jahal yana addu'a yana cewa Allahuma a'izz al-islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk Allah ka karfafa addinin musulunci da mafi soyuwan mutum biyu daga a gare wato tsakanin Umar ibn al da Amr bin Hisham Allah ya amsa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sayyidina Umar kuma ku duba ku ga yadda Allah ya kawo buwaya ga al'umma ga al'ummar musulunci da musuluntar sayyidina Umar da kuma yanda har bayan musuluncin nasa da ya zamanto amirul mu'minin yadda Allah madaukakin sarki ya kawo izza ga addinin musulunci da al'ummar musulmi wanda ya nuna muhimmancin wato addu'a akan zabin Allah akan zabin Allah wajen wanda zai jibunci muhimmin al'amari kamar shugabancin al'umma sau da yawa za mu zauna muna kokawa akan halin da muke ciki sai mu kare da cewa al'amarin sai addu'a in aka ce al'amarin sai addu'a kamar ana so a ce haza wa salam an rufe magana wannan ba zai sa a himmatu da yin addu'ar ba sai dai kawai don a naɗe zancen a gama a ajiye a nan to wajibinmu da muke faɗan wajibinmu shi ne mu tashi tsaye mu koyi da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen yin addu'a ga abin da ya shafi al'amarin al'umma kamar yanda yayin da aka samu fari ake neman kowa da kowa a haɗu domin addu'a domin Allah ya yaye wannan fari to haka nan ma a cikin al'amari kamar wannan kamar yadda malamai suke ambatawa a cikin littattafan fiƙihu yayin da suke magana a kan sallar roƙon ruwa suna maganar ƙaddamar da ibada kafin a yi wannan sallah ta azumi da sadaka da yawan aikata alkhairi da fita daga cikin cutu da fita da raddul mazalim wanda ya cuta ya mayar da haƙƙi ga masu haƙƙi musamman waɗanda suka cuci rauna na irin marayu da mata waɗanda aka hana su haƙƙinsu na kulawa da su a dawo a ba su haƙƙinsu to malamai sukan yi umarni da wannan kafin ma a yi sallar roƙon ruwa domin fita da yin abubuwan da suka ƙunshi neman gafara Allah da kuma ƙaddamar da kyawawan ayyuka suna daga cikin abinda Allah abinda yake sabbaba karɓar addu'a don haka wajibinmu yayin da muke cikin irin wannan hali tun yanzu da aka fara wannan ɗauki ɗauki na neman wanda zai zamanto ɗanta wanda zai zamanto wato jagora to mu tsananta addu'a ta hanyar amfani da lokuta waɗanda suke Allah yake karɓan addu'a a cikinsu lokacin da ake tsakanin sallah tsakanin kiran sallah da ikama da kuma masu yin azumin tatawu'i idan an zo buɗe baki da kuma bayan salloli na farilla da lokacin sallah a cikin dare da lokacin da ake kaddamar da wani aiki nagari kamar sadaka da dukkan wata ibada kyakkyawa a kaddamar a sanya wato agwama a addu'a ga wato al'umma a addu'a ga wannan al'umma kan Allah maɗaukakin sarki a cikin 'yan takarar da muke da su Allah ya zaɓa mana wanda ya fi soyuwa a gare shi domin ya zamanto shi ne zai danka ragaman mulkin ƙasar nan a gare shi wannan addu'a tana da muhimmanci jama'ar musulmi domin abu ne wanda ya shafi kowa da kowa mun gafa yayin da ake samun fari ana fito da hatta dabbobi domin in za a yi addu'ar ya zamanto suna gefe guda hatta waɗanda ba musulmi ba ana cewa su ma su fito su ma su irin tasu domin abu ne wanda ya shafi kowa da kowa to haka zalika wannan al'amari al'amarin shugabancin ƙasa ya shafi kowa da kowa ya shafi kowa da kowa amma ba waɗanda suka fi cancanta su tsaya su dukufa akan addu'a irin waɗanda suke rike da manhaji ta farkin annabawan Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu kirari da cewa suna roƙon Allah a halin tsoro da kuma suna roƙon Allah suna masu jin tsoro wato yayin da suka ga tsanani suke neman yayewa kuma suna roƙon Allah yayin da suke kwaɗayi suna kwaɗayin saukan ni'ima kamar lokacin roƙon ruwa wannan shine tafarkin annabawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tabbatar da shi ya dora mu mu al'umma a kansa dan haka mu musulmi mu muka fi cancanta mu tsaya tsayin daka mu tashi tsaye wajen yin wannan addu'a da himmatuwa da al'amarin wannan al'umma muna gani ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai ya kasance daga cikin addu'arsa a kullum wato alalace ba alalace zai yi sau goma zai roƙa yana roƙo yana cewa Allah ka ji kan al'umar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ka kyautata ka inganta al'umar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ka sanya mafita ga al'umar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wannan kamar yadda albai haƙi ya ruwaito a cikin shu'abin iman ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai a sayyid ma'arufin ilkarhi yana daga cikin abin da ya kasance a kai haka zalika imamu ahmad ibn hanbal shaibani wanda ya assasa mazhabar nan ta fiƙihu mazhabar hambaliya ya kasance yana cewa idan da na san ina da addu'a guda ɗaya wadda allah maɗaukakin sarki ya tabbatar min ya lamunce min cewa zai amsa da wannan addu'ar zan sanya ta ne ga shugaban al'umma wanda ya nuna fikihunsa da fahimtarsa da saninsa da kan menene maslaha to haka ya kamata mu tsaya tsayin daka domin yin wannan shine zai sanya mu mu zamanto muna kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai sanya mu mu zamanto masu addini na kwarai addinin nasiha domin wannan shine nasiha ga wato keɓantattun musulmi wato shugabanninsu da malamansu da kuma gama garin musulmi kowa da kowa domin duk wanda addinin musulunci ya zo ne da nasiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara addini ga baki ɗaya a cikin nasiha ma'ana nufin alheri saboda haka wannan akallan abin da za mu yi kenan kada mu gafala kada mu rafkana mu tsaya tsayin daka akan yin wannan babu abin da yake rike mu ike rike alkadarin wannan kasar da muke ciki irin addu'ar da bayan Allah musulmi suke yi domin abubuwa da dama sun zo wanda za su tarwata kasar bal shekara takwas da suka wuce suka ce kasar nan ta Najeriya za ta tawarwatsu za ta rarrabu mutane za a furfutar da su daga gidajensu yaƙi zai turnike duk wannan mummunan wato shu'umci da suka rinƙa yi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da kan cewa al'amarin nasa ne ba nasu ba Allah ya tsare mu da tsarinsa albarkar addu'ar bayan Allah musulmi da muke yi don haka muna kan wata gaba irin makirce-makirce da ake yi ma wannan al'umma ba kaɗan ba ne babu kuma abin da zai maganta mana illa mu duƙufa akan mu mai da hankali kan wato roƙon Allah a kan abin da ya shafi al'umma baki ɗaya domin yin wannan shine zai nuna mana alƙiblar da za mu bi shine zai tuma zai sanya mu kan turbar da za ta kai mu ya zuwa ga gaci ya zuwa ga samun nasara domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah idan ya yi nufin abu to sai ya shirya sabubban da za su kai ga wannan abin don haka idan Allah ya amsa addu'ar mu ya yi nufin ya inganta mana sha'anunmu ya yi nufin ya ba mu ingantaccen shugabanci to sai ya shirya abin da zai kai mu ya zuwa ga haka wanda daga ciki shine ya karkatar da mu ya sanya mu akan turbar da za ta kai mu ya zuwa ga abin da yake shine zaɓinsa shine nufinsa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da alherinsa a cikin wannan ƙasa tamu a cikin kuma dukkan ƙasashe na musulmi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبيين النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا أحب الناس إليك من بين المرشحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله